يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 ga watan hudu watan rabi'u thani a jerin watannin hijira shekara ta da biyar. da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 23 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fitaccen malami Abdullahi bin Muhammad bin Fodi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a wato ainihin shafi na takwas inda muna cikin wannan shafi za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa kana karahun nauma alal wajihi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana kyamatar yin bacci yana kifa akan fuskarsa kwanciyar da bahaushe yake cewa kwanciyar da ciki to wannan gaba da malam ya faɗi cewar manzo yana kyamatar yin kwanciyar da ciki hakan ta faru saboda kifuwa akan fuska da kwanciyar da ciki kwanciya ce ta 'yan wuta kamar yadda cikin suratul shu'ara aya ta 91 zuwa aya ta 95 Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa burrizatil jahimu زاء بينر دفتو دا وتر جحيم gabayin da suke batattu za a gabato da ita a karato da ita a bayyanar da ita ga wanda suke batattu wa lahum aina ma kuntum ta'budun Allah ya ce kuma za a ce da su ina abin da kuka kasance kuna bautawa a duniya wanda ba Allah ba min donillahi wanda ba Allah ba hal yansurunaku shin za su iya taimaka muku daga wannan wuta da ke gabanku da za ku shige ta Auyanta tsiro, ko su kansu za su iya agaza wa kansu da kansu ko da damar da za su iya neman wani tallafi da agaji su hada da nasu su taimake ku Allah ya ce fakub kibu fiha sai aka kifa cikunansu a cikinta aka kifa fuskokinsu a cikinta hum wal su ababen bautar da aka bautawa gumakan da kuma su batattun bayan da suka wato bauta musu saboda haka da gumakan da ababen da suka bauta wa wanda ba Allah ba da kuma su kansu da suka yi bautar wani Allah za a tarkata su gaba ɗaya a jefa cikin wutar Allah ya ce wa junudu iblisa ajma'u ba su kaɗai ba rundunar iblis dukkan wani mabiyin shaidan abin da zai faru da shi kenan za a jefa shi cikin wutar jahim Allah ya kiyaye mu to da muka kalli waɗannan ayoyi sun ƙare mu da bayanin cewa kwanciya a kan fuska ko rubda ciki kwanciya ce irin kwanciyar 'yan wuta bai kamata kuma gabawa ina kwaikwayon kwanciyar bayan da Allah ya fushi da su ba wulaƙantattun bayi har wayo an karɓo hadisi daga ya'ish ɗan ɗiƙfa alghifari Allah ya da shi yake cewa ƙala abi babana ya ce bainama ana muttaji'un fil masjidi a halin kasancewa ta ina kwance a cikin masallaci ala batsani na kifu a kan cikina na yi kwanciyar rabda ciki idha rajulun yuharrikuni sai ga wani mutum ya zo yana wato karkada jikina ko ina girgiza ni birijilihi da kafarsa yana zungura ta ina taɓa ni faƙala kuma da ya zungure ni ko ya girgiza ni ina da kwancan sai ya ce inna hadhihi tij'atun yubghiduha Allah wannan kwanciya ce da Allah yake fushi da ita qala fa nadartu yace sai na waiga na duba in ga waye ke ce min kwanciyar da ne Allah yana fushi da ita waye yake wato anin karkada jikina da kafata fa'ira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwatsan duba sai na ga manzan Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan hadisi imam abu dawud irawace shi malamai hadisi suka ce hadisi ne ingantacce an hada shi da wasunsa saboda haka wannan hadisi da ayoyin da suka gabata suna tabbatar da cewar kwanciyar rubda ciki kwanciya ce ta bayan da Allah ke fushi da su kwanciya ce ta 'yan wuta saboda haka ko da muka ji iyaye da kakanni suna hana kwanciyar rubda ciki abin ya samo asali ne daga shari'a ba gargajiya ba ce wani ana faɗa sai da ɗaukan cewa eh, al'adar bahaushe ce baya kwanciyar rubda ciki ya tashi ma abin zai gaba kai ba ta'adar hausawa ba ce wani a ba ta'adar musulunci ba ce haka ya kamata a ce su da a tsarin koro addinin musulunci ba duk kwance da ga dama kake iya yi ba a akwai wacce ta halatta a kowace ba ta halatta ba kwanciyar da ciki tana cikin kwanciyar da ba ta halatta ba wa yakrahu an-nawma fi malam sai ci gaba da cewa kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana kyamatar yin bacci a lokacin idar da sallar asuba ko a lokacin da gari ya waye ma'ana asuba ta yi lokacin sallar yin asuba ya yi manzo na kyamatar yin bacci a lokacin wato shigar alfajir na biyu daga sanda lokacin asuba'i zuwa kuma abin da ya sawaka a farkon wayewar gari me yasa manzo bai son yin bacci a bayan sallar asuba ko yayin da asuba ta yi saboda kasancewar wannan lokaci shine mafi ɗaukaka da darajar lokaci da ya dace a ambaci Allah subhanahu wata'ala Ubangiji ya maka baiwar ya sa maka bacci ka huta daga gajiyar da kai ka samu nutsuwa da hutu daga wahalar da suka fuskanta to lokacin da ka tashi da ƙarfinka da ƙwarinka to a wani lokaci ya kamata a ce kuma ka abin da kake nuna yabawa da godiya akan ni'imar da Allah ya maka ta hutun da ka samu da ƙarfin jiki to kuma a ce a lokacin kuma za ka sake koma ka kwanta ka naɗe ka ci gaba da bacci to shi kansa bacci yana zama ni'ima da wato ainihin hutu ga jiki idan aka yi shi a lokacin da ya fi dacewa amma in ya zama kuma ko da yaushe bacci to kuma asara za ta biyo baya malam imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama a cikin littafinsa al'adkar sai yake cewa i'lam ka sani anna ashrafa auqati dhikri haƙiƙa mafi ɗaukaka da darajar lokacin ambatan Allah fin nahari a lokacin yini azzikru ba'da salati subhi shine ambatan Allah bayan idar da sallar asuba wannan lokaci shine lokacin da yafi kowane lokaci ɗaukaka daraja shi yasa malamai da dama suke ba da shawarar in za ka yi hadda alkur'ani ka a irin wannan lokacin lokacin gari yana tsit ba a kunna injina ba masu motoci ba su yawaita ba masu kaza masu kaza har hargowar gari ma ba ta fara ba to lokacin gari ya fi nutsuwa kuma iska ma yanayinta ba iri ɗaya bace sauran lokutan gurɓata hayaƙi da waya duk ba su shigo ba sannan kuma baka jima da tashi daga wato ainihin gajiyar da kai ta hutun da ka samu sakamakon bacci ba to da kama kwakwalwa abu sai ta kama da ka haɗiya sai wato ainihin ya zauna to wannan lokaci shine mafificin lokaci da ya kamata bawa ya ambaci Allah subhanahu wata'ala sannan sai ya goya bayan yi wannan magana da cewa har waye mun rawaice hadisi daga Anas sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam a da cikin wato littafin al'adkar imamun nawa yake wannan magana yake cewa mun rawaici hadisi wanda aka karbo daga Anas a cikin littafin Imam Tirmizi wa gairihi da wani littafin Imam Turmizi. Anas dan Malik sahabin manzo yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sallal fajra fi jama'a wanda yi sallar asuba a cikin ayarin jama'a a cikin masallaci tare da jama'a thumma qa'ada sannan ya nemi guri ya zauna bayan idar da sallar yadhkurullaha ta'ala yana ta ambatan Allah madaukaki su subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar zantukan da Allah ya fi so su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomin bin da Allah yake son su ga saukin fada akan harshe ga nauyi a ma'aunin lada irin su la haula wala quwwata illa billah lafazi da zikirin da manzo ya ce taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna da sauran azkar waɗanda manzo i bayani a kansu to wanda idar da sallar asuba ya kuma zauna a gurin da ya idar da sallar asuba a masallaci ci gaba da ambatan Allah hatta taqlu ash-shamsu har rana ta fito ina ambatan Allah bai bar wannan guri da isalla ba tun masalla raka'atain sannan bayan rana ta fito ta ɗan ɗaga ta kauce daga yin jajajajen take a lokacin farkon fitowa ta ɗan ɗaga ta fara haske sannan ya tashi ya sallaci raka'o'i biyu sun masalla raka'atain ya tashi ya sallaci raka'o'i guda biyu na fula don neman kusanci zuwa ga Allah kanat ka ajri hajjati wannan abin da i na ambatan Allah da wannan raka'o'i biyu da i bayan rana ta fito ta ɗanɗaga. to za a ba shi sakayya kamar ladan wanda ya aikin hajji wa umra za a ba shi sakayya kamar wanda iya wato umara tammatin tammatin tammatin manzo ya ce cikakku cikakku cikakku hasa'u uku cikakkiyar hajji cikakkiyar umara haka za a baka ladanta to kaga sai ka tsaya kaga cewa wai ku a rayuwarka daga sanda kai wayan ka hankalci ka yi abin da za ka kusanci Allah ka kuma taɓa yin haka Ga shi ko manzo na magana ka ga mutum yana wannan ai zai ji ko bai ji hajji ko bai ji umara ba ya samu sakayya da ladan hajji da umara hankalinsa zai nutsu da cewa eh, in ma Allah bai hukunta masa zuwa ba sakayya da ake samu tan an je ya samu kuma ba zai fidda rai da cewa ana nan wata ran Allah zai kara ma da zai je ba to wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa shi ma bi shawahidi da wato hadisan da suke masa shaida a kan tabbacinsa to wannan kun ga sai yake nuna cewar ko da manzo yake kyamatar bacci bayan asuba da dalili saboda wannan alkhairin wannan wato falalar wannan matsayin da darajar kar ta kubce masa kuma dama bawa abin da ya zo babban abin da aka halicce shi domin shi ibadar Allah neman kusanci zuwa ga Allah to idan da damar da ka samu ka samu wato kusanci zuwa ga Allah da falala da ladansa me zai sa kai sake da shi sannan kuma imamin nawawi Allah ya ji kansa da rahama a da cikin wato anin littafin al'adkar ya goya da cewa har wayo mun rawaici bayani da ya zo daga abi muhammad bagawi a cikin littafinsa sharhi sunna yana cewa alƙamatu cikin wato anin tabi'ai ya ce balagana labari ya isa mana annal arda ta'ujju ila Allah ta'ala ƙasa kanta tana kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min naumatil alimi ba'da salatin subh daga baccin wanda yake da masaniyar addinin Allah bayan idar da sallar asuba ƙasa kanta kuka take ya ubangiji ka gaba wannan naka da ya san falalar da kake bayarwa a wannan lokaci ka gaba wannan naka da ike da wayewa da basira da sanin abin da kake bayarwa a irin wannan lokaci ya bige da bacci kaga ya danne ni ba abin da yake sai mun shari da sharar bacci to ita kanta ƙasa ma kokawa take ta cewar ga wani a kanta da yake da damar da zai ribata bai ribace ta ba mal imamun nawawi ce Allah shine masani bayan ya kawo wannan bayani to ko da shi ko ba shi wancan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam na cewar wanda ya zauna a gurin da isallar asuba ita ambatan Allah har rana ta fito isallar raka biyu ga abin da zai samu to ai babu ko shakka ko ƙasa bata koka da baccin wanda ya san wannan ba to babu ko shakka shi akan kansa ma ya koka da a ce ina bacci a irin wannan lokaci abin a yi takaici ne ga gara basa ga dama an bata takubci sannan malam ibnul qayyim Allah ji kansu da rahama shi ma a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa wa naumun nahari radi'un bacci a lokacin yini a lokacin da wato gari ya waye ake fafutukar me za a nemo me za a kai baki me ya kamata a fita a yi yace bacci ne wanda yake da muni yurithul amraba yana gadon da mai yin sa rashin lafiya cututtuka bacci a lokacin yini yana haifarwa da mai yin sa matsala ibn al-qayyim yake cewa yurithul amraba irin wannan bacci yana haifarwa da mai yin sa yana gadon masa da rashin lafiya wa arda'u wa arda'uhu mafi kuma munin irin wannan bacci a lokacin yini naumu awwalin nahar yace baccin da yake a farkon yini farkon yini ai shine bayan asuba daga inda asuba ta farkon yini ya fara yace wa arda'u minhu mafi kuma muni daga wannan bacci na farkon yini naumu akhirihi ba'da da asr baccin da ake yi a ƙarshen yini bayan idar da sallar la'asar shi ma wannan bacci na da muni shi ma an bata cewar ina sa jiki rauni ina kuma wato rakwakkwaba jiki kuma yana da haifar da wato matsaloli sau tare wasu zaga in suka yi baccin yamma suka tashi gafin magarba to yanayin jikinsu za su ji ba wani karfi ba kwari to shima shi ma yana da matsala sannan sai ya goya da cewa abdullahi dan abbas sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ɗansa yana bacci baccin wato bayan asuba baccin safiya faƙada na hukum sai ya ce da wannan ɗanasa kai tashi tana fi sa'atin ta kusa mafi al a awar da ko a lokacin da ake wato rabon arziki kai a sannan za ka tsira bacci wannan lokacin a ba lokacin bacci ba ya tashe shi sannan malam ibn qayyim ya goya da cewa bacci na safiya yana hana wato bawa ga cimma arziki domin wannan lokaci lokaci ne da bayi suke fitar neman arzikin Allah falalar ubangiji da ya malala ishin fida a ban ƙasa ga ta nan gabas da yamma kudu da arewa to sannan bayi suke fita nemowa to kuma bawa ya kwanta a irin wannan lokaci na bacci kamar ya haramta wa kansa cimma zuwa ga nemo arzikin da Allah ya shimfiɗa ya malala a ban ƙasa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin hadisansa yana gaya mana cewa da mutane suna dogaro da Allah irin yadda tsuntsaye ke dogaro da Allah to da Allah ya azurta mutane kamar yadda yake azurta tsuntsaye domin tsuntsu ikan wato ainihin fito da sassafe babu komai a kundinsa abin da ya ci ikoto a daren jiya ya riga ya bi jiki wannan wato kundu nasa babu komai haka za ɗakalkal amma zai fita neman abin da Allah ishin shimfiɗa a ban ƙasa isamar na arziki annabi ya ce amma sanda zai dawo makwancinsa cikin shekarsa kundinsa na cike tsirtsir ya je ya nemo arzikin da Allah ya shimfiɗa a bakkasa to da bayi suna irin wannan ko ka kwana ba ka da shi tunda da Allah nan ina nan ba sanda bai nan kuma arzikin nan akwai shi kuma shi ba mai bukatarsa bane kai ne mai bukatarsa to in ka tafi nema da kyakkyawan niyya da kuma aiki ta salon da Allah ya shar'anta ba zai baka haka bai samu maka abin da zaka ci ba to wannan salo shine abin da ya kamaci bawa irin wani lokaci da ake ba fita a nemo ya fita shi ma a wani lokaci irin yadda ba bahaushe yake cewa da sassafe da sassafe ake kama fara in rana ta ta tashi sadaka in baka tafi neman arziki a lokacin da ake wato neman sa ba za ka zo neman sa a lokacin da kowa ya riga ya rora kai kuma ka zo kale ba lalle ka samu ba to shine yake cewa lokaci ne da ubangiji ke raba arzikinsa in ka duba da yadda bayan suke fitowa nema wane ya fito babu kuma ya dawo da shi wane ma ya fito babu kuma ya dawo da shi kamar ci aka yi da su ku zo ga shi kowa ya karɓi nasa suka je suka karɓo to kai da ka kwanta waye zai karɓo mana ka ya ce so da haka wannan ba lokaci ba ne na wato ainihin yin bacci so da haka yake cewa wannan lokaci yin bacci a cikinsa haramta wa kai alkhairi ne sai dai ba laifi idan wani abu ya bujiro da ba yadda aka iya sai ya sa baccin kamar abin da ya shafi wata larura wani bai yi bacci ba cikin dare saboda yana jiyar mara lafiyarsa har gari ya waye ana ƙoƙarin za a samu kan mara lafiyar nan an sa masa ruwa an ce a kula kada wato ainihin i motsa wannan allura da aka sa masa ta ruwa ta yi wani gurin da ba na yi kamata ba hannunsa ya kumbura ko kaza kaza to kai ba kai bacci ba zama da da gari ya waye sai bacci ai eh, wannan ba laifi larura ce ta sa wannan hanzari ne abin karba a ka tsinci kanka wani abin ya bujuro wanda ba maganar rashin lafiya ba ce a'a wani dalilin ne yasa baccin ba zai yi ba kamar abin da ya faru da mu a 'yan watannin baya ga wanda suke makotaka da inda muke an fara wato ɗirka bindiga tun sha biyu na dare ba tsaya ba har asuba ina bacci zai yi inda aka ba da ji kake kamar cewa wato an ƙaraso gidanka ta ina za a shigo a ina harsashi zai same ka bacci ba zai yi ba kaga wannan ba maganar rashin lafiya ba kalau kake amma wani abu ya zo ya hana ka bacci sai da gari ya waye aka ce to ai sun tafi An ka ce mai wannan kuma baccin kai ma baka san sun da ya ɗebe ka ba saboda mai baka yi shi a lokacin yin ba? da haka yanzu ya zo ya fi ƙarfinka ya taru da to wannan malam ya ce ba wani abu amma dai mutum ya zama masa ta'ada ya rika baccin safiya bayan gari ya waye a lokacin da ake fafutukan neman arzikin Allah ko ta ambatan Allah ci to wannan asara ce to wannan shi abubuwan da malam ya ka'a sannan malam imamu turmizi Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya kulla babi a cikin sunan nasa sunan turmizi yake cewa babun fitta bikiri babun da ke ɗauke da hadisan da ke bayani eh, babu ma ja'a fitta bikiri babun da ke ɗauke da hadisan da suka zo akan sammakon neman arziki fita da safe don neman abin da Allah ya malala fida ya wanzar a ban ƙasa na arziki ga bayi a cikin wannan wato babi sai ya kawo hadisi da aka karɓo daga sahar al-ghamidi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya albarka ga al'ummata a sammakon da suke yi na fita nema Allah ka sanya wa al'ummata albarka cikin sammakon da suke na fita nema kaga wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta a tashi da safe a fita aje a samu albarka ubangiji ba a bar a sake da ita bace dan ka fado cikin waɗanda manzo ya musu addu'ar gamdakatar ɗin arziki a lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake sanya albarka ta arziki to ba abin da za a ce kai kuma sannan kana bacci ba sannan malam imamu tirmizi a wannan hadisi da ya kawo yake ambata cewa a ci gaban hadisin wannan sahabi sahar yake cewa wa kana idza ba'asa sariyatan wannan yasa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan zai aika wasu ayarin mayakansa dan zuwa a kai farmaki ga wasu arna aujeshan ko runduna ta mayakansa idan zai tura su wani guri yaƙi ba athahum awwalan nahari sai yakan tura su a farkon safiya a farkon yini ai ko tafiya za ku yi a lokacin gari da sanyi za ku yi tafiya mai tsaho ba ku galabaita ba sabanin a ce rana ta taki ko yamma ta yi lokacin gajiyawa to wani na daga cikin neman samun albarka na irin wannan lokaci na safiya ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake haka to duk idan muka kalli wannan nan dalilai da waɗannan wato anin bayanai suna nuna cewar abin da ya kamata ga bawa wanda yake mai basira da fahimta lokacin safiya ba lokacin a bige da bacci ba ne lokaci ne na a fita neman arzikin Allah ko kuma a zauna a cigaba da ambatan Allah sannan a dai cikin wato sunan turmizi yake cewa wa kana sakharun rajulan tajiran shi kansa wannan sahabi sakhar wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ka sanya wa al'umma ta albarka cikin sammakon neman su to ya kasance shi kansa ɗan kasuwa ne kuma idan zai aika da kayan kasuwancinsa yakan aika tun farkon safiya da wuri yake aika da kayan kasuwancinsa don fatan samun wannan albarka da manzo wato ya yi wa al'ummarsa addu'a na Allah ya basu sai wato Allah ya datar da shi ya wadata Allah ya yi lwata dukiyarsa ya samu wato kuɗi masu ɗimbin yawa me yasa ya fita nema a lokacin da ya dace ya kuma nema a lokacin da manzo ya addu'ar Allah ya sanya wa al'ummarsa albarka abin da suka nema to wannan duk ina nuna cewar abin da ya kamace mu yi shine lokacin da aka ci an da sallar asuba abu da ambatan Allah a kuma wato ainihin yaba masa a gode masa da yi masa sallah ta walaha a farkon wato ainihin fitowar rana bayan ta ɗan sannan kuma sai a guda abin da ya kamata na neman arziki da Allah ya shimfiɗa a ban ƙasa sai mala ya ci gabar cewa ya ƙulu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ya ƙasimullahu arzaƙal khala'iq Allah yana raba arzikin bayinsa halittunsa ma baina subhi wa tulu ishamsi a tsakankanin idar da sallar asuba ko kuma shigar lokacin sallar asuba da kuma lokacin da rana take fitowa to wani hadisi da malam ya ambata ya ambace shi wanda imamul bai haƙi shi ne ya rawaice shi a cikin littafinsa shu'abul iman amma ya bayanin cewar wannan hadisi jerin mazajensa yana da rauni bai inganta cewar tsakanin shigar lokacin asuba zuwa rana ta fito a sannan Allah yake rabar da arzikinsa na rana idan rana wato ta yi gari ya waye a ce a wannan tsakankanin Allah yake rabar da arzikinsa hadisin bai inganta ba illa idan ka kalli bayanan da muka wani suka gabata tabbatattu ingantattu ana ga maka dai lokaci ne da ake samo albarkan nema ko lokaci ne da ya dace a sannan bawa da kwarinsa da basirarsa da karsashinsa da nishaɗinsa ita tafi nemo abin da ya halatta taslan da ya halatta to da ku waɗancan dalilin da suka gabata kaɗai sun ishe mu hujja da dalili mu wadatu da su ba sai matumin goya da wannan hadisin da bai tabbata a cikin shi shu'abul iman din ya ambata cewar manzo ya faɗi wannan hadisi ne a lokacin da yassa fatima take kwance a daidai irin wannan lokaci na ya ce ke tashi Allah na raba arziki ga halittunsa ne tsakankanin wato sallar asuba da kuma zuwa rana ta fito to mun ji kuma cewar bai inganta ba abinda muka faɗa na bayanai suka gabata sun isa hujja da dalili na wato rashin dacewar bacci a irin wannan lokaci sannan sai mala ya gwada cewa wa kana ya ƙara'u inda naumil fatihata wal ikhlasa wal mu'awwidatain kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a yayin bacci ya kasance yana karanta surar fatiha da suratul ikhlasi qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe wal ne da kuma wato a a'udhu birabbil falaq da kuma qul a'udhu rabbin nas to dangane da abin da ya shafi karanta fatiha a lokacin kwanciya bacci a iya sanda na yi bincike binciken ne da kokoma dalilai ni ban iya tunano wani hadisi da aka ce manzo na karanta fatiha kafin kwanciya bacci amma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim cewa an karɓo daga sahabin annabi ko kuma sahabiya ta annabi mata gare shi aisha allah ya yarda da ita take cewa haƙiƙa manzon allah annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance idza awa ila firash idan ya tattaro kansa zuwa ga shimfidas in ya kawo kansa ga makwancinsa iso kwanciya bacci kulla laila ta ce duk dare ba wani dare ban da wani dare ba duk dare jama'a kaffaihi sai yakan haɗa tafukansa biyu guri guda ya buɗa su thumma nafatha fihi ma sannan sai i tofi a cikinsu me yake tofawa ta ce faƙara farko abin da yake sai ya karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ya kai ƙarshe wa qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma karanta qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa qul a'udhu bi nas da karanta qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min in ya kai take cewa thumma yamsahu bihima mastata'a min sannan sai ya shafi inda yake da ikon iya shafa na jikinsa daga wannan surori da ya karanta ya tofa a cikin tafin hannun nasa take cewa yabda ubihima ala ra'asi farkon inda yake fara shafa bayan gama karanta su da tofa a tafin hannayen nasa kansa wa wajihi sannan sai ya biyo ta kan fuskarsa bayan shafa kai sai shafa fuska wa ma aqbala min jasadi da abin da ya gabata na jikinsa an gara abin da ya shafi kirji ciki da sauran sassan jiki da yake na gaba ya fa'alu zalika talata marrat annabi yana yin haka sau uku karantawa farko in ya kai karshen kowace sura ya kai wato su su uku itoba sai ya shafa kansa ya shafa fuskarsa ya shafa sauran abin da yake hannunsa zai kai shafa na jikinsa sai ya kuma karantawa ito ba ya kuma shafa kuma karantawa ito ba ya kuma shafa to wannan ya baiwa kansa kariya da kandagarki daga yiwuwar wani shaidani ko wata muguwar dabba ko kwaro da ka iya cutar da bawa ya illata shi saboda ya kai kuka gurin ubangiji da ya tsare shi daga abin da ya shafi mutane abin da ya shafi aljanu abin da ya shafi matsafa da duk abin da ya kamata. to wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim sun rawace shi kun ga wannan in a ce muna wato bibiyar irin wannan kwarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam mai da ita abin yi to babu ko shakka da an samu karancin koke-koken matsalar aljanu da an samu sauƙin koke-koken wasu cututtuka da ba a san me dalilin su ba domin wata cutar za ta same ka sakamakon cizon wata dabbar kana bacci baka san me ta sa maka ba wanda da ka yi waɗannan wato zikiran ko wannan addu'o'in ko wannan surorin ka karanta ka shafa da ba yadda ta iya da kai nan gani nan bari sanin kowa ne daga cikin irin wato miyagun ƙwari ko kuma wato dabbobin da muke tare da su akwai irin su bera in ya nemi abinci a ɗaki ya rasa kai da kake baccin zai zo ya gwagwaye wa ƙafa ko hannu sau da tari an sa samun mutum ya farka daga bacci bera ya riga ya ci inda zai ci har ya je inda zai taba jini mutum ya yarfar ya tashi sai ga hannunsa an gwagwaye fatar har an kai ga taba jini sai da aka kai ga taba jini iji zafin saboda sanda yake wato gwagwaya ina yana hurawa ina yana hurawa in ya hura sai ka ji kamar ba ko inda ya je inda sai ya taba jini to ba da ka iya sai ka ji sako zai je ga kwakwalwa to kuma bincike ya tabbatar cewa akwai bera da suke da guba da cuta a abin da ya shafi yawunsu da haƙorinsu suna da dafi da suke da illata wanda ganin sa cewa da tun da ita shi daga baccin yau mun ga hainayensa wani iri kullum kasala ko kullum bacci an rasa me yake damunsa an ɗau jini an ɗau fitsari an ɗau bayan gida an ɗau waye duk su ma sun ce ba ga komai ba ya illata ka ba ka sani wani lokacin kuma tsaka ce kamar da muka faɗi illat ita za ta zo ta yi cizon baka san mai cije ka an haska an haska sun da ta yi ta yi zar ta bace a inda ta bace to in mutum yana irin wannan zai sha mamaki na gudunmuwa da ɗauki da Allah yake bayarwa tunda mala'iku lokaci ake naɗa su suke gadin ka da tsaron ka kamar da ya tabbata idan ka karanta wato ayoyi biyun ƙarshe na wato suratul baqara amana rasul bima unzila ilayhi zuwa ƙarshe to Allah yakan naɗa mala'iku masu baka kariya da tsaro har gari ya waye haka abin da ya shafi ayatul kursi shaidan da kansa iblis yake gaya wa abu huraira duk sanda za kwanta bacci duk dare ka karanta ayatul kursi ba wanda ya sai tun karo ka daga cikin shaidanu nan gani nan bari ba da suka iya da da annabi suke magana da abu huraira akan haka sai annabi yake cewa ya gaya ma gaskiya duk da shi makaryaci a wannan abin da ya gaya ma gaskiya ya gaya to in dai kana wannan za ka zama nau ba jiyau ba domin na tuna lokacin da ina sakandare kafin tafiya ta madina karatu wata rana akwai wani bawan allah ana kiransa aliyu musa ina na yanzu haka a nan fage tela ne to duk asuba yakan zo gida ya ɗau karatu lokacin ɗakin da muke da shi ɗaki ne mai haɗe da wato ainihin sai ka shigo garejin mota sannan za ka shiga ɗakin nan to ya zo muna karatu da shi sai kawai na tashi zaune sai na jingina matashi na a jikin garu sai na jingina da shi daga bayan matashin kawai sai zirr aka ga abu ya fito sai ce aiko wani abu ya fito ta bayan matashin nan a haska sai aka tara kunama ce ɗirkekiya karshen ta iya bacin da ne har na tashi tana gurin tunda sannan dai aka ganta bayan an jinge da matashin a jikin garu ta ji an matse ta amma me yasa bata harban ba kariya daga Allah kana riko da asbab to wannan addu'o'i haka suke haka manzo yake faɗa cewa in dai kai shedanu baya da suka iya daga to ka ka samu kariya daga dabbobi masu cutarwa ka samu kariya daga shedanu kuma kai bacci mai lafiya mai daɗi to su kansu shaidanin in baka addu'ar ba in ma ba su iya illata ka na shiga ka ba sukan ce zo mu lalata wannan bacci kana cikin baccin sai ka mafarki ga yana sa maka hatsaniya ka faɗo daga bishiya ka tafi rijiya aka ga ba za ka ga da daɗi ba inda ka firgi ka tashi kuma shikenan kai da bacci har gari ya waye kawai sai su tafi suna dariya ai mun hana shi bacci mun tashe shi mun gama da shi ko ba komai da an cuce ka baccin ranar ba kai ya ciki to irin waɗannan addu'o'i da zikirai da bayanai koma musu shine zai sa a samu fita daga irin wannan Allah ya sa mu dace wannan shine karatun mu za mu koma mu dan karanto bakin kamar yadda muka saba mala yake cewa wa kana yakrahu an-nawma 'ala al-wajh ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance bai son yin bacci akan fuska yana kyamatar bacci ina kifa akan fuskarsa kwanciyar rubda ciki yakrahu an-nawma fi subhi kuma yana kyamatar yin bacci a lokacin asuba Mara daga inda gari ya waye alfijir na biyu yake to ya kulu yana cewa ya Allahu arzak al-khala'iq Allah yana raba arziki ne ga halittunsa ma na subhi wa tulu'i shamsi kama daga sanda aka yi sallar asuba zuwa sanda rana za ta fito mun ji cewa wannan hadisin bai inganta ba amma bayanai ingantattu sun nuna akwai albarka cikin fita da safe bayanai sun nuna cewar a tashi a ci gaba da ambaton Allah shine zai sa a samu ladan hajji da umara ba a san take da bacci ba wa kana yaqra'u inda an al-fatiha kuma ya kasance kan karanta fatiha a yayin kwanciya bacci wal ikhlasa da suratul ikhlas qul huwallahu ahad zuwa karshe wal mu'awwidhataini da kuma qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko taban harshe Allah ya yafe haka ya tashi ya tafi gida yana zuwa sai ya matar ba su da zama su ke biya sai ya fara da suke da harana da haka haka ya wadatar ko kuma dan ne sai a masallacin to yake magana cewar a bayanan da muka ambata na wanda zai samu lada da sakayya kamar wanda ya hajji ko umara sakamakon bayan idar da sallar asuba ya dimanci wato ainihin zikiri da ambatan Allah har rana ta fito sannan tashi ya sallar a biyu ishe to idan mutum ya zamanto bai zauna a masallaci ba sai ya taho gida Izo kuma ya irin abin da zai a masallacin a yayin da ya zo gida ko zai sami irin abin da wancan ya samu a ba lalle ya sami irin abin da ya samu ba tunda shi lafazin manzo cewa i i sallah cikin jama'a kuma ya zauna an gane a wannan waje i ci gaba da ambatan Allah kamar yadda wani hadisin ya zo cewar idan bawa ina cikin masallaci jiran sallah ko bayan an yi sallah ba abin da ya kashi masallacin sai sallah ita ta so da gida izo masallaci to muddin ina tare da alwalarsa muddin ina cikin masallacin bai fice ba mala'iku suna addu'ar Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka yarda da shi Allah kaza Allah kaza to suna hadisin yake cewa ina fita sun dakata ko alwala suna warwarewa sun dakata kaga duk wannan suna da karfafa wannan hadisin da muka faɗa cewa in a masallaci ne hakan take amma in ba a masallaci bane za ka samu sakayya da ake barwa ta wanda ya wannan ambaton Allah amma ba lalle ka samu kamar yadda wanda yake cikin masallaci ya samu ba sau dama amfanin wato su masallatai guri ne dama da ake raya su da sallah ake raya su da ambaton Allah in ya to sai dai a yi sallah a fice to ambaton Allah ya yi karanci a ciki an gane ku? fi biyutin adinallahu an turfa wa zukara fi hasmu wato gidaje ne ko kuma wato ɗakuna ne da ubangiji umarni da a ɗaukaka darajarsu a wato ainihin ambaci Allah a ciki a yi sallah da abin da ya kamata sulaka wannan tsama a cikin shi ke da kawo raya su masallatan da abin da ake bukata a yi a cikinsu fiye da a ce sai dai a yi a gida masallatan kuma sun zama amma in kasance kanka a yanayin masallacin unguwarku su ba sa bari ana idarwa rufe a suke a to in suka san su ma da mai zama kuma abin da zai zauna da shi kenan ai ba za su hana ba har ma za su iya bar ma mukullin to in ka gama ka kulle ka ba wa na mukullin ko ka tafi da shi ka ba wa ne ko kaza ko kaza ko ka ajiye a guri kaza na zo sai in dauka shi mai jiran masallacin da kullewa duk zai iya wa to haka za ka galibi ko a yanzu din akwai wanda kamar mu masallacin mu musa akwai wanda sukan zauna galibi aka bar ma wato ainihin kulle a gurin su ba a da matsala cewar eh za su wato kula da shi to irin wannan daidai ne in kuma wato ainihin wata rankai a masallaci wata rankai a gida alal akalla gidan shi ma baka mai da shi kango daga ambatan Allah ba gidan yana samu masallacin yana samu Allah ya samu da alaikum salam ce to idan mutum ya dan zauna a harabar masallaci ce to tunda ma su masu masallaci suna son su kulle kuma kai maganar yadda za ka kai kulle da ɗan matsala ko na abu to ka koma daga haraba tunda ka tashi daga inda ka yi da sallar asubar ka koma can shin za ka samu ko ku a'a tunda ka fito daga ƙwarar masallaci kana haraba ba za ka samu to haraba sau da tari takan ɗauki hukuncin masallaci takan ɗauki hukuncin masallaci musamman a irin yanayin da in ka tsinci kanka cewar eh bukata ta sa sai an bukaci ka zauna can ba ka dai tafi gida ba amma kana nan a gurin gudanar da sallar ta tunda yanzu wanda suka zo aka sallah a haraba ba za a ce dan ba su shigo cikin masallaci ba sallar ba ta zama jami'i ba ko ba su samu sallah waɗanda suka yi a masallaci an gane ko haka in wanda lili yasa sai ka zauna a haraba ka zauna babu matsala insha Allah za ka samu abin da wanda ke masallaci zai samu na malam ce kamar karfe ya ce kamar karfe nawa ne ya kamata a ce mutum ya yanke ya yi wannan raka'a biyu don wato kammala wannan ambatan Allah da sallah da ake yi bayan rana ta fito din e in aka baka karfe ka gino akan karfe ka iya daidai ka iya kuskure ya danganta da sanda rana take fitowa yanzu idan ka kalli lokacin fitowar rana da kuma ɗan ɗaga wata za ga suna bayanin za ta fito karfe kaza to wani lokacin kuma sai ka tarba a wannan karfan take fitowa ba su da to in a yanzu yanzu in ka kula wato kamar yanzu a nan abin da suke nunawa a shirok irin yanzu da muke wato za ga suna magana shida da kamar arba'in da biyar bakwai saura kwata to wannan lokacin fitowar in a ce misali ka hanga ka ga cewar ega eh, ta kunno kai a wannan lokacin to za ka ba ta damar da za ta ɗan ƙara ɗaga ka tar da babu wannan jajajajen a tare da ita mai yiwa ba mamakin sun ce saura kwata to duk inda aka samu kwata ɗin aka kai bakwai daidai ko bakwai da 'yan mintuna za ka tar da cewar wato ta yi garai ɗin a wani lokacin ka tashi kai sallar ka ta yi eh, in kuma ka ga cewar ba ta yi garan ba sai ka ƙara ya kai irin a ce bakwai da kwata to lafiya lau za ka iya a wani lokaci eh, ya danganta da yanayi na'am bambancin hadaya da fidiya hadaya ita ce dabbar da mahajjaci yake yankawa a ƙarshen gudanar da ibadar aikin hajji da umara ko aikin hajji wanda ya aikin hajjin da ake cewa kirani wanda a gurin niyan ake hada hajji da umara a ce labbaik hajjatan wa umara, da kuma wanda iware umara daban a ranar fita aikin hajji ya niyyar aikin hajji ya aikin hajjin ta matuƙi to masu irin wannan hajjin suna yin yanka a hajjinsu saɓanin mai yin ifradi to wannan yankan da suke yi a ranar sallah ko washe gari ko washe garin washe gari ko washe garin washe garin washe gari kwana uku da suke biye da ranar sallah ayyamul mina ko ta tashriq da ake cewa to a irin wannan yankan da ake wanda mu kuma a nan da ba mu je aikin hajji ba muke layya to wannan dabbar da su mahajjita suke yanka ita ake cewa hadaya ita kuma dabbar da ake yanka a ce mata fidiya ita ce wadda idan mahajjaci ya wani abu da aka hana daga cikin abubuwan da aka hana mai yin aikin hajji ya zamanto bai kai ya lalata masa hajjin ba amma zai rage ladanta to shine sai a ce an sa masa tara horo na share masa wancan laifin da i da kuskuren da i shine yanka dabba kamar misali ai an hana mai aikin hajji ya yi farauta a lokacin da yake aikin hajji to sai shi ya ga wata dabba ta farauta yana aikin hajji sai ya far mata ka fahimta to a nan ya yi abin da aka hana shi a aikin hajji to me zai tafiye masa da wannan laifin da i tunda dabbar da iyan to hara misali mu ɗauka barewa ce barewa an ka dawo dabbar da ta halatta a ci ta kai kamar girman me kamar akuya ko sai ce to zai yanka akuya don neman kankare masa laifin da ina wato dabbar da ya kamata wato gada ko kace barewa an fahimta saboda haka wancan yankan da ya na ibadar ta matu'i daban wannan kuma na laifin da yi ne don a share masa abin da ka fahimta to haka misali shine bambancin fidiya da hadaya fansa na abin da kai na ba daidai ba shine fidiya wannan kuma cikar aikin hajjin ka na kayi ta matu'i ko kayi kirani kai yanka shine ake cewa hadaya kamar layyaga wanda ba aikin hajji yake

haka ya kamata su ce ba ai hadiyatun ilai kyauta gare shi in an ce kuma fidiya a gare shi ma'ana fanso shi daga matsalar da yake ciki ko wani abu da za a bayar na a kalluwar wannan abin kada ya fada cikin matsalar da zai fada to shi ne masu malamai suka ce ai inda kyauta ta zato bai kamata su kawo ma maganar wai ko matsala zai shiga ciki ba kada aka ci dama tun a gurin sallah ka roƙa masa ya fi kurakuransa don ya je wa Allah ta salon da zai iya amsa tambaya annabi ya ce ana binne ya ce to ku nema ma dan uwanku gafara daga zanabansa kuma ku roƙa masa Allah ba shi ikon iya amsa tambaya da za a mai yanzu wannan abin biyan aka fi so kai to kan masa Allah ya yafe masa zanabansa in ya karɓa ma ya yafe masa to ana zuwa tambayar amsuwa za ta yi to kaga magana kai tunanin ma za ka masa wani abu fansa to wannan ita ce fansar da manzo i koyar a masa ita ce fansar sa a yafe masa zunubin sai iya amsa tambaya to amma sai ga a daidai lokacin da aka ce wani ɗan kuma sai a nausa a ta wasu abubuwan kafin ma a dawo kan mamacin wannan yanayi da muke ciki ya'ya da suke kaza matan aure da suke ake tafa faman sake-saken aure waye shi kuma nan ga ina sake-saken yadda zai amsa ka gane ku haka muke kuma kai za ka so ka zo ka ce a ga abin da ya fi kamata a yi sa ci sun kawo mana sabon abu kuma ba haka muke iyaye da kakanni to iyaye da kakanni ai ba su da rabuwa addini na su ce a yi ko a bari sai dai abin da Allah ya ce ko manzo ya ce daga su ake karɓa addini yadda za a yi yasa manzo ya ce man a hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to kuma matsalar mu ɗabi'a ce ma ta duk abin da ka fare shi wanda bai da tushe a addini to a kwana a tashi kai ma sai ya zama maka matsala shi yasa za ka zo da yanzu idan aka je in aka rashin sa'a malaman da suka raka gawar da yawa to ana fara wane ya addu'a in ya gama ce wane to wanda ya daga ishafa a matsayin shi an gama malam wane mai ba to tasa da shi haka muke faruwa da shi kenan ya rufe shi a sako shi a ciki ba kenan ba a ɗauke shi ma wani abu to akwai irin wannan matsala tana faruwa wani kuma a ta dalilin wannan zaka ji ana cikin yana tsaki shi yanzu yana so ya tafi gurin aiki ya tafi a ce ana wani addu'a ya tafi ya tsaya kuma a sashi a makara a gurin aiki nan ma matsala ko to haka za ka yi ta ga irin wannan amma da min yadda manzo ya ce kawai a roƙa masa Allah ka yafe masa zunubansa ka ba shi ikon amsa tambayar da za a yi masa kowa ya tafi annabi ya ce wanda yake da lokaci da dama ya tsaya ya masa addu'a gwargwadon a yanka raƙumi a feɗe shi a gyara kaga kai kana da dama to kada ka san baka da gurin aikin zaka kuma za zaka mamacin wannan irin wannan kai tai amma mai tafiya gurin aiki ta gurin aikin sa abin da ake so yi ta masa ya ga wato a'a ba haka kai da ka faɗa kan ma za a ce to wannan in ba mu ɗau mataki a kansa ba zai zai sauya mana al'amar wani haka jina kun babbaki su ya zaya masa haka ba haka suka gada ba haka malaman sun da su shi ma kuma da za ka faɗa hakan malamin ko ya san da cewar eh wannan abin da ka faɗa akwai shi a karatu shi ma ya taɓa bi ta kai amma me yasa zai faɗa da kai saboda ina ganin kamar kakkangewa kake yi shi da ake kirawa addu'ar suna a addu'ar mutuwa a addu'ar ɗaurin aure kana nema ka ja da shi ɗan abin da yake shigo masa za ka yi tarayya da shi nan ma sai matsala da kai da shi to haka yake tafa kuma ƙarin abin da yake jaza mana haka mugun halin wasu mu bawan Allah nan zai zo a harka aure ya tsaya maka ya faɗa ma ga yadda za a shari'anci ya taimaka maka zai zo a harkar ka ta abin da ya shafi mutuwa a yi wankan gawa a yi likkafa a yi waye a sa a kabari ice ga yadda za a yi ya taimaka maka a wannan amma dan abin da zaka ka ɗauka ka bashi daga lokaci zuwa lokaci sai ya gagara wai sai in ya zo ya wannan abin za a samu wani abu wanda inda muna koma yadda manzo da gudunmawa ga sahabbai da al'umma a matsayinsa na malaminsu har fa faɗa ake a cikin gidansa kan aiko da kyauta sauran mata suke cewa su sun gaji da abin da sahabbai suke yi sai su rika aiko da kyauta ranar kwanan Aisha a jiya a gaya musu su rika aikowa ko ba ranar kwanan Aisha ba su ba suna so su dauki abin da aka wa annabi su kai masa a ranar kwanan su to ba a barwa har ai wannan fadan a cikin gidansa to amma sai ga mutane ba ruwan su da wani a'a sai malam riga an ta kare ta kusa kare sai a ce malam ga wannan da ya fara sa sati biyu ta balle ita ma ta mata mutu in kuɗin laraba ne ran laraba sai ya zuwa sai ga makarantar rako-rako asabar kuma a cika dan kan to aka ga akwai matsala wanda yake baka gudunmuwa a addini idamu da damuwarka idamu da abin da kake ciki a ya kamata kai ma kai mata kuici to karancin wannan duk shi ja zamana inda dai to tunda sun yarda ba su iya hudubar suna hudubar eh, haihuwa ba ba a gaya masa ya ake ba sai dai koyi ta motsa bakinsa ba a gaya masa yadda ake a cikin harkar ɗaura aure ba sai yi uskus ɗin an gama sannan sai kuma ya tashi wa halal wa alhamdulillah allazi ahalla nikaha wa harramar zina wa kaza sai ta yi da larabci ya haddace da mu kai dai baka san me yake cewa wannan abin na malam to haka to yi samu wanda yake bayanin abin balo balo kuwa ya gane ce wannan kaga za su bara mana da dama sai ya faɗa to amma dai magana duk kowa yana da matsala mu dan muna da kankama jiki kuma ta ga wasu wai masu hannun jarirai kuma ga hannun jarirai ya gama gari kowa da kowa shine da shi ko kana so a baka amma baka ba to ya haka kana so a kyautata maka amma kai ka kyautata to wannan duk da muna yi za ga duk wannan abubuwan sun ka kowa lawan za su fito su faɗi komai free falo kowa ya gane Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu